This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraron Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. kungiyar boko haram ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa 'yan kungiyar shi'a arewacin najeriya wanda ya musabbabin kashe mutane 22 salin da suke kan hanyar su daga kano zuwa zaria wannan lamari dai ya faru ne a kusa da birnin kano kwanaki biyu bayan wasu mata 'yan kunar bakin wake sun tada bom da ya tarwatse a cikin kasuwar sayar da wayar salula a birnin kano wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha hudu kano sama da ɗari suka samu raunuka daban-daban a cikin wata sanarwar da aka aike da shi ta hanyar sadarwar twitter ya bayyana cewa wannan matakin da aka ɗauka kan ƙungiyar ta shi'a aiki ne na shahada haka kuma a sanarwar ta ci gaba da cewa za a ci gaba da kai ire-iren waɗannan har-haren har sai an kai ga cimma nasarar kafa daular islam a arewa maso gabashin najeriya haɗi da ƙasashe makwabta da suka haɗa da arewacin kamaru chad da nijar cibiyar nazarin harkokin tattalin arzikin kasa da kasa da ta samar da zaman lafiya a rahoton da game da ayyukan ta'addanci ta bayyana boko haram a kungiyar da ta zarta duk wata kungiyar ta'addanci a duniya tun daga shekarar 2014 majalisar ɗinkin duniya ta yi suka daga kausar lafazi ga waɗanda suka kai hari a wurin da ma'aikatan majalisar suke a kidal da ke kasar mali wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya masu aikin jin kai da wani ɗan kwangila kana da wasu mutane kusan su ashirin suka samu rauni iri daban-daban wannan ne ya sa hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ƙasar mali da ta gaggauta gudanar da bincike gan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki na jiya asabar da zuma hukunta su sai dai kamar yadda kamfanin dillancin labarai na faransa ya rawaito ya ce wani ɗan ƙungiyar asardin mai alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida ya bayyana cewa shine ke da alhakin kai wannan hari mai wannan ikirarin ya ce wannan harin tamkar ramo gayya ce ga makiyarsu sai dai wannan ikirarin bai da kwakwaran madafa yau lahadi ne ake sa ran faforoma francis ya isa jamhuriyar afirka ta tsakiya inda wannan ziyarar tasa mutane ke cike da farin ciki 'yan kasar suna daukar wannan ziyarar tasa a matsayin wani babban canji ne domin ko kasar ta kwashe tsawon lokaci ana faɗan addini musamman tsakanin musulmai da krista kafin isowarsa shugaba catherine samba panza ta faɗa jiya asabar cewa ziyarar ta ma zuwa kasar kamar tamkar wani manzon zaman lafiya ne a gare su shugaban ta ce da yawan 'yan kasan dai suna sa ran a cikin jawabin da zai yi musu ya cusa musu ƙaunar juna ta da za su amince su rungumi junansu su yarda da zaman tare kana su samar da hanyar sake gina ƙasarsu domin ci gaba mai ma'ana ita dai jamhuriyar afirka ta tsakiya ta kwaya shekaru uku tana fama da rikicin addini tun lokacin da 'yan tawayen musulmai da ake kira sileke suka kifar da gwamnatin shugaba francois baziza a cikin watan mayu na shekarar 2013 kashe-kashen da waɗannan salake suka yi ne ya harzuka wasu mabiya addinin kirista suka zama sojojin sa kai inda suka shiga ba ta kashi tsakaninsu da silken fafaroman dai zai gana da shugaba samba panza wadda wa'adin mulkinta na gwamnatin nata na haɗin kan ƙasa zai kare a cikin watan janairu mai kamawa idan rabana ya kai mu kana zai ziyarci sansanin 'yan gudun hijira kana yi addu'o'i tare da su shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da umarni a wa ƙasar turkiyya takunkumin tattalin arziki wannan na zuwa ne kwanaki bayan da ƙasar ta turkiyya ta kakkabo jirgin rasha a kusa da bakin iyakar turkiyya da siriya a jiya ne dai shugaba putin ya sanya hannu a wata dokar da ta yi hani da a shigo da kayayyakin kasar cikin kasar rasha kana ya hana ƙara wa'adin 'yan kasar turkiya da ke aiki a cikin kasar ta rasha da duk wani abu da ke nasaba da ƙasar ta rasha ta turkiya har ila yau dokar ta ba da umarnin dakatar da jirgin rasha zuwa ƙasar turkiya da kuma 'yan ƙasar rasha masu zuwa yawon buɗe ido zuwa ƙasar turkiya dama dai rasha tana da tana ta barazanar rama abin da ƙasar turkiya ta yi mata na harbo jirgin ta a ranar talatin ta gabata wannan lamari dai ya sa ta jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu shugabannin kasar turkiya sun yi alkawarin gudanar da binciken dalilin mutuwar lauyan nan kuma dan rajin kare haƙƙin bil'adama tahir lc prime minister ahmed davatulgo ya ce abin da har yanzu ba su gane ba shine ko 'yan ta'adda ne suka kashe lc ko kuma yaƙi ne tsakanin 'yan tawayen kurdawa da jami'an tsaro suka rutsa da shi wasu sun ce waɗanda suka kashe wannan ɗan taliki sun buɗe masa wuta ne shi da wasu masu kare haƙƙin bil'adama jim kaɗan bayan sun ba da wata sanarwa a wajen wani taro da yake da yankin kurdawa ne zalla suka ce wannan harbin ya haifar da tarzoma tsakanin 'yan tawayen kurdawa da jami'an tsaro majiya daga asibiti da aka kai lc ta tabbatar cewa ya mutu ne sakamakon harbin bindiga a kai to baya ga shi lc wasu 'yan sanda biyu sun mutu sakamakon wannan faɗan kafin mutuwar na elsi shine shugaban kungiyar lauyoyin da ya kirbar sai dai kwanakin baya gwamnatin kasar ta taɓa tsare shi kafin ta sake shi domin ya ce jam'iyyar kurdish workers wato pkk ba kungiyar 'yan ta'adda ba ne a can somalia kuwa akalla mutane bakwai ne aka kashe kano wasu talatin suka ji rauni a wani sabon faɗin da ya barke a tsakiyar ƙasar Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. jama masu aroma assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana suna cewa babu bangare da rikicin Boko Haram ya mai da hannun agogo baya ainun a Najeriya kamar sashen ilimi, musamman arewa maso gabashin Najeriya. Domin da farko dama can akwai yadda 'yan yankin a jihohi musamman Borno da Yobe daga bangaren wasu musulmi suke ci gaba da kyamar wannan ilimi, sai kuma wannan bala'i ya sauko. Malamai da ɗalibai suna daga cikin rukunin waɗanda wannan bala'i ta fi shafa. domin ƙungiyar malamai ta Najeriya ta bakin shugaban ta Makil Olukoya ta ce sama da malamai 600 ne suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren ta'addanci. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Iliya Kure ya aiko mana daga Kaduna. Gaskiya alamari ne wanda ba daɗi. Saboda a ce ko da malami ɗaya ne kuma ko malami ɗaya ne ya rasa ransa dole malaman duniya ma ba za su ji daɗi ba. Kuma mun sani cewa kusan in an ce Boko Haram to suwaye kuma suke yada boko din malamai ne saboda haka muna iya cewa kungiyar eh, boko haram tana fada da malamai ne ma saboda malamai suke yada ilimi ilimin da su suke yakai shi saboda haka dole ne ma malamai su zama suna cikin eh, kamar target nasu saboda haka abu ne wanda gaskiya ba daɗi kuma bai mana daɗi ba because kafin in an kashe malami ɗaya kafin ka sake eh, horar da wani malami da zai ɗauki makofin shi zai ɗauki lokaci sosai. Na tambayi wata uwa Malama Hauwa da ke zama a garin Maiduguri na jihar Borno. Shin ba ta tsoron ka 'ya'yanta makaranta a irin wannan yanayin? A'a babu yanzu ba na fargaba gaskiya don abubuwa sai improve so ba ma wani fargaban kai su makaranta a da ne in ka kai kai kana tsoro kullum kana zaune kana jira ko za a kira ka a wurin aiki ka gudu ka ɗauki yara. Wani irin matakai kuke tsammani gwamnati suka ɗauka da yake ƙara muku ƙarfin gwiwa? Mm, har kamar dedication na shi wannan new bis ah, buratai sabon shugaban sojoji kenan ya dawo maiduguri gaba daya eh, eh, eh, ya dawo maiduguri gaba daya zai zauna a nan in za a fita ko ana aiki baya zama a ofis ya tura mutane shi yake shiga gaba suna bin shi a baya and the rest so idan shi babba zai aiki kai karami who are you not to do it a gane abun ba so mm. and um, kwanaki mun yi wani tambaya a wani soja da suke patrol kusa da angonmu da muka ce mushi ya kwanan nan kamar kwazon su ya karu he used that as an example ya ce ai babban su ma yana yi ya su ba su ba kuma ya ce yanzu allowances din su su ba a bayarwa through manyan su that ana musu e-payment ne direct from Abuja so ba a yi yanke kudaden su kamar yadda ake musu da da yake demoralizing din su na tambayi malam Abel Adejo wanda ke fafatukar kare yancin ɗan adam ko ina makomar ilimi a wannan yankin ai gaskiya koma baya kenan sosai koma baya kenan sosai domin mutum yanzu ya zo ya gan da irin wayannan yanayin da ke nan a gaba ai gara ya gudu daga nan wajen ya ce to ya je nemi wani aiki bangaren makaranta kuma sai yara su ƙara samu koma baya domin akan wannan ya kamata a ce duk kowane gari in ba hukumar tsaro a nan wajen abin da ya kamata 'yan garin su yi dole ne malaman makarantun ya kamata a kula da su domin in ba kula da su ba in dai sun bar makarantun sun ta yi sun wane ne za su zo su koyar da yaranmu a nan wajen koma baya kenan kuma abin da muke dubawa domin yara su samu su yi karatu a arewacin najeriya yanzu an riga ana koma baya a kan shi sau da tarihi hukumomin tsaro na cewa sukan ɗauki mataki wajen tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a haka ma gwamnonin wannan yankin ke ikirarin yi dole ne gwamnati ta ƙara zage dantse wajen tabbatar da wanzuwar lafiya kamun harkar ilimi ta sake haɓaka a wannan yankin iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya yanzu kuma sai jihar adamawa inda ibrahim abdulaziz ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira daga wannan rikici na boko haram da ke yankin malkohi domin duba yadda harkar karatu take tafiya tsakanin yara da suke waɗannan sansanoni da ma iyayensu daga can ya aiko mana da wannan rahoto yanzu haka ina sansanin 'yan gudun hijira na malkoi kenan inda kuke ji malaman tsara 'yan gudun hijira ke tafi da malamin su ganin ban sha'awa kamar yadda alƙaluman hukumomin ba da agaji da kuma na ba da ilimi ke nunawa dubban yara ne hare-haren boko haram ya shafa lamarin da ya sa yanzu wasu da dama ba sa makaranta yayin da wasu kuma suka koma marayu iyayensu kuma suka zama gugware ba sa da mazaje to koya waɗannan yara ke ji da wannan hali da suke ciki a yanzu kana makaranta ne da da eh, ina yi amma daga wani abun ya faru na bana makaranta a dama aji na kuke a can kafin wannan abun ya faru a gida ina aji shida ne aji shida to menene fatan ka eh, ina son ci gaba da makaranta me yasa kake so ka ci gaba da makaranta haruna abin da ina son ci gaba da makaranta don ina jin daɗin yin shi samson joshua to ga ka a nan sansanin gudun hijira ya kaji to zama ma nan dai mun gode wa allah domin abin da muka shiga bana na ne gaskiya ba mu san maza mu mu san mu samu kanmu da rai har mu na ci mu sha kamar to yanzu wani hali kuke ciki to gaskiya halin da muke ciki a nan abin da na gani shine to muna nan muna jira lokacin da inda muke zai sauki mu mu koma to kamar kana son ka koma makaranta abokina eh gaskiya a gaskiya zamana nan ma gaskiya ina addu'a kullum dare da rana ma inda zan yi Allah ya sa in samu makaranta ma domin yadda nake so makaranta inda nake nan ma ba kaɗan ba domin makaranta shi rayuwa a wani gari kake ina garta amshika uh, ya suna ma mary ah mary mary, Ki... mary james ah mary james kin abcd na iya to yi mini mana a b c d ef to kina son ki koma makaranta eh gaskiya kamar da nake zama nake son ya koma makaranta don zama na cikin kamfanin ba zan iya ba makaranta ba to menene in kin gama makaranta me kike so ki zama ina son zama teacher teacher to sai dai kuma don ganin ma waɗannan yara da kuma iyayen nasu mata ba ba ba su a baya ba ta fuskacin samun ilimi yasa hukumomin da ke kula da yan gudun hijiran ke karantar da yaran su kuma mata aka shirya musu aji na yaƙi da jahilci da kuma koyon sana'a da farko dai ga ta bakin wasu matan da a da ba sa makaranta to amma sanadiyar zaman su a sansanin 'yan gudun hijira da ke da tuni suka fara sha'awar koma makaranta da zaran sun koma su da akwato Ina jin daɗi don ina son makaranta yaran masu tashi da ilimi. in koya musu ina so domin in taimaki kaina to ya batun sana'a ana koya muku sana'a eh to an fara koya mana sana'a to ya kika ji da kina koyan sana'a wallahi ina jin daɗi to me yasa kike farin ciki yanzu yanzu eh na kina farin ina farin ciki zan koma gida ha so in koma to kina makaranta na gida ha ba eh sai wannan karatu nake bana makarantar boko to kuna islamiya ko eh. to kina son ki koma makaranta eh mana me yasa kike son ki makaranta makaranta ko gaskiya ina son in yi ilimi sosai To kowane muhimmanci wannan sabon tsari ke da shi ne ga 'yan gudun hijiran Alhaji Sa'adu Bello shi ne jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema da ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa. Mantarwa dama kowace sansani akwai makaranta kuma duk inda za su koma in ma za su koma a Borno din a za a sanya musu eh, sansani ne tanadin mu a hukumance mu nema shi ne za mu tanadi makarantu a dukkan camp din da za su koma kuma da zaran sun tafi wurin dole za a tada makarantu saboda ilmantarwar yara ya ci gaba to kamar su yan mata kuma fa wajen ba su ilimi musamman ma na musamman tunda akwai wasu cibiyar ke tallafawa abun nan ba su matan aure ne ake ba su eh, sana'o'i eh, na hannu wadda eh, masu sakan hula suna ne masu sakan jaka suna yi masu yin abin wuya masu yin man shafawa da abun nan su kuma ilimin nasu unfpa da sauran hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu suna kokari su eh, ci gaba da wannan kuma mu emphasis din mu dama ba ya kare akan bane da zaran sun bar camp sun koma gidajen su a ci gaba da wannan abu a gidajen su so na tabbata wa'annan hukumomi za su ci gaba da eh, koyar musu da wayannan sana'o'i a gidajensu. ne da jihar Adama ta rungumi wannan sabon tsari kamar yadda babban sakataren hukumar ba da tallafi ta jihar Alhaji Haruna Hamanfuro ya tabbatar. Yaran nan da maza da mata akalla wadda bata yi kwazo ba ita ce wadda ta koyi sana'a guda biyar shida domin mun kawo sana'u daban-daban kaga yanzu in ka zagaya zuwan shugaban kasa dai ka zo kaga yadda suka displayin kayan da aka koya musu leda hata wannan ledan da ake zubarwa a juji sun ɗauka suna yin tabarmai da shi sun ɗauka suna yin jakuna da shi kaga wannan alheri bricklayer mason duka mun koya musu na alhamdulillah kuma safe school initiative ita ta dauki ɗawainiyar ilimi yanzu mun kawo su suna da yara suna karatu a makarantu muna gani ko mutane da yawa suna ba yara scholarship free saboda haka yana cikin kokarin da muke da su koma da menene masana na fa ganin dole ne a hada hannu domin tallafa waɗannan yan gudun hijira da su ma ke son samun ilimi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ɗaya daga cikin matsaloli da ake dangantawa da koma bayan ilmi a Najeriya sun haɗa har da rashin wadatattu da kuma ƙwararrun malamai. Domin ganin ba a ci gaba da fuskantar wannan matsala ba hukumar kula da kwalejojin ilmi ta Najeriya tana tura tawagar ta zuwa kwalejojin ilmin domin gane makanta yadda ake horar da malamai. tawagar da ta je jihar Kebbi tana karkashin jagorancin Dr. Sani Aliyu, wadda yi wa wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ƙarin bayani kan burin wannan ziyara a kwalejin da ake kira ta Adamu Augi da ke birnin na Don a tabbatar karatun da suke ba wa ɗalibai karatu ne ingantacce. Ingantaccen karatu kuwa ba zai samu ba, har sai kana da ƙwararrun malamai, kana da kayayyakin aiki na gari, kana da ɗakunan bincike da littattafai waɗanda ɗalibai da malamai za su yi amfani da su domin su karanta wannan ita ce babbar manufar ko kuma abin da ya kawo mu kwalejin ilimi ta adamu augi da take nan a rugungu domin mu tabbatar suna da malaman da ya kamata su koyar suna da kayayyakin koyarwa da koyo suna kuma da ɗakunan bincike ofisoshi da azuzuwa da dukkan abubuwan da ake bukata a fannin koyarwa domin wannan makaranta an kirkire ta ne domin ta horas da malamai da za su je su koyar a ƙananan makarantu misali da ake a nazari su koyar a makarantun firamare su koyar a makarantu ƙananan eh, ajuzuwa na sakandare su koyar da mutanen da ba su je makaranta ba saboda waɗansu dalilai su koya musu yadda za a yi rubutu da karatu daga nan kuma har su samu su rubuta jarrabawa su ma sa iya zuwa university a duk lokacin da suke bukata ko kwalejin ilimi ta adamu Augi ta cika dukkan ƙa'idojin da hukumar ku ke bukata mun zaga wannan makaranta mun kuma tattara bayanai kamar yadda na bayyana mai martaba sarkin argungu mun fahimci cewa akwai karancin malamai domin abin da hukuma ta yadda da shi shine kowane malami ya kasance yana da ɗaliban da ba su wuce ɗalibai 25 ba dalili shine idan ɗalibai suka yi malami yawa ba shi da damar da zai san ɗaliban ya fahimce su wannan shine mataki na farko ba shi da damar da zai ba su ayyuka domin su je su yi ya gyaggyara musu ya gwada musu ya sa su akan hanya shi ya sa muka gani cewa dole ne a ba malami ɗaliban da ba su wuce 25 ba to idan ka ɗauki makarantar kanta baki ɗayanta misali suna da ɗalibai dubu biyar sai muka fahimci cewa a bangaren koyar da ilimi wato education malaman su guda ashirin ne kawai idan ka ɗauki ashirin da ka raba da dubu biyar za ka ga akwai kowane abu na malami ya samu ɗalibai 185 har da waɗansu dugu to a ƙalla ba a ƙasar ba shine 186 to kaga abin da ake so kowane malami ya samu ɗaliban da ba su wuce 25 ba yana da ɗalibai 185 ai ka san gayyar ta yawa saboda haka ana buƙatar malamai karatu ba yiwuwa sai da malamai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka gani a zagayar wadda kuka yi da kuma bayanan da kuka tattara ko akwai sassan gwamnati akwai kusan kowane sashi ko ɓangare da ke wannan makarantar yana buƙatar kuli na gaske. Masu aro sai a bi mu zuwa makon gobe domin jin ƙarshen wannan rahoto. Ana ci gaba da kiraye-kiraye ga masu hali da shuni da kamfanoni masu zaman kansu da ma iyaye su sa hannu wajen taimakawa hukumomi ganin an samu haɓakar ilimi. Wani ɗan majalisar dokokin jihar Katsina ya amsa wannan kira. Alhaji Abubakar Suleiman Tunas ya kashe fiye da naira miliyan ɗaya wajen gyara makewayi da kujerun zama da wurin samar da ruwa a wata makarantar sakandare da ke yankin. Zaharaddin Sani Hunto ya tambaye shi abin da ya sa ya ɗauki wannan mataki. Eh tabbas na soma tallafi a makarantu saboda ni duk a aikin rayuwata aiki na makarantun nai. tunda malamin makaranta ne kuma har na kai ga rike mukamai masu ɗan dama a cikin ɓangaren ilimin wannan dalilin shi yasa na ga na zagaya makarantu na gaba da firamare na karamar hukuma ta na ga irin matsalolin da suke da su akwai matsalar rashin wajen zama kujerun da suke zama duka sun karere da tebura yara suna zaune ƙasa ba a nema ba wai wani nema akai ba ni da kaina na yi tunani na ga ya kamata in zo cikin ɗan alawus ɗina da nike samu in zo in gyara wa'annan kujeru a hankali ɗaya bayan ɗaya haka wannan dalilin shi yasa na soma da makarantar da ke cikin hedikwatar ƙaramar hukuma ta gawa jini junior secondary school din aka gyara masu kujeru da tebura yanzu ganin haka sauran makarantun sun kawo man takardun koken su ma a taimaka a gyara masu kujeru da teburansu to insha Allahu duk wata in na samu dan allahu zan yi ɗaya bayan ɗaya yanzu akwai senior secondary school ta Ingawai sun kawo man takarda suna roƙon in je su ma kamar yanda na yi masu wannan makarantar suka gani su ma suna so in je in gyara masu har na yi magana da mai aikin in sha Allahu da zaran allowance ɗina ya shigo zan cire in bashi in je ya je ya gyara ganin cewa kana ɗaya daga cikin mambobi waɗanda suke yin doka majalisar dokoki ta jihar Katsina babu wani yunkuri da kake na ganin cewa ita wannan majalisa wato kwamitin ta na ilimi ya yunkuro da irin wannan abu da kake akwai wannan niyya da kake da ita kuwa akwai wannan niyya kuma shi kanshi kwamitin ilimin yana ƙoƙarin ya kawo ya zo ya bi makarantun ya duba ya Ga matsalolin makarantun ya rubuto ya kawo a majalisa domin mu san abin da za mu yi a majalisa. Ka fito daga yankin karamar hukumar Ingawa. Mafi yawa za ka ga ilimin mata ana barin shi a baya ko akwai wani tanadi da kai mu ilimin mata a wannan yankin tabbas akwai tanadin da muka yi na ilimin mata za mu zo mu zauna mu ga yadda za mu yi da su wajen a domin muna so ma mu sako mata da yawa cikin aikin malaman makaranta saboda sau da yawa za ka ga mutane ma in suka wa'anda suka yi karatu sukan ɗan guji aikin malanta ta makaranta amma za mu yi ƙoƙari mu sako mata da yawa a ciki saboda su mata in Allah ya ba mu iko za a ɗauki malaman makaranta za mu zuba mata da yawa wani honorable su malamai waɗanda suke koyar da yara a wannan yankin ko akwai wani irin ƙudiri naka na tallafa masu ma su ji daɗin koyar da waɗannan yara da kake tallafa ma ya samu ci gaba. Akwai ƙudurori da muka yi niyyar taimaka masu ta abin nan ta biyan haƙoƙinsu insha Allahu in dai duk wani haƙi nasu da ya shahi gwamnati gwamnati tana ta yunƙurin yadda za ta biya masu buƙatunsu ta daɗaɗa masu rayukansu domin su riƙe aikinsu da gaskiya kuma su daina tunanin wani aiki saɓanin nasu ko suna tunanin wani aiki ya hi nasu a'a za a kyautata masu yadda za su yi tunanin wa'anda ma ba cikin aikin suke ba su yi tunanin su dawo ma aikin. Dr. Rabi'u Sale Endoma shine shugaban makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Ingawa kuma wanda ya karbi waɗannan kujeru da aka gyara su rubuta wata takardar godiya ga shi wannan dan majalisa wanda suka nuna gamsuwarsa da irin wakilcin shi a majalisar dokoki harkokin ta jihar katsina inda suka yi kira ga sauran masu rike da mukaman siyasa da masu hannu da shuni da su yi koyi da alhaji abubakar suleiman tunis ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar ingawa akan wannan yunkuri nashi na gyara makarantu da ke yankin nashi irin waɗannan ayyuka da shi ɗan majalisan ya gudanar a makarantun da ke yankin nashi sun haɗa da gyaran kujerun azuzuwa gyaran makewayi gyaran famfunan da ke samar da ruwa da dai makamantansu zaradin sanufin tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu da haka Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa 'yan ƙungiyar Shi'a arewacin Najeriya wanda ya musabbin kashe mutane 22 nan da suke kan hanyarsu daga Kano zuwa Zaria. Wannan lamari dai ya faru ne a kusa da birnin Kano kwanaki biyu bayan wasu 'yan mata 'yan ƙunar bakin wake sun tada bom da ya tarwatse a cikin kasuwar sayar da wayan hannu a birnin Kano. wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha hudu kana wasu ɗari suka samu raunuka iri daban-daban a cikin wata sanarwar da aka aike shi ta hanyar sadarwa ta twitter ya bayyana cewa wannan matakin da aka ɗauka kan kungiyar ta shi'a aiki ne na shahada majalisar ɗinkin duniya ta yi suka da kakkausar lafazi ga waɗanda suka kai hari a wurin da ma'aikatan majalisar suke a kidal da ke kasar mali wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya masu aikin jin kai da wani dan kwangila kana da wasu mutane kusan su ashirin suka samu rauni iri daban-daban wannan ne ya sa hukumar ta tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ƙasar ta mali da ta gaggauta gudanar da binciken waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki na jiya asabar da zungan hukunta su sai dai kuma kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito ya ce wani ɗan ƙungiyar asrar din mai alaƙa da ƙungiyar alƙaida ya bayyana cewa shine ke da alhakin wannan aika-aikan yau lahadi ne ake sa ran fafaroma francis zai kai ziyara a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda wannan ziyara tasa mutanen kasar ke cike da farin ciki 'yan kasar suna daukan wannan ziyarar tasa a matsayin wani babban canji ne domin ko kasar ta kwashe tsawon lokaci ana faɗan addini a tsakanin jama'an kasar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.